ainihi taron shika-shikan hukumar kokowar gargajiya da aka gudanar a tsakiyar watan jiya a zandar ne ya yanke shawarar dakatar da abubakar ganda daga shugabancin hukumar ta fenilit saboda zargin sa da furta wasu kalaman da basu dace da jagora ba kafin wani taron na daban da aka yi a nan ya mai ya ba da sanarwar mayar da shi kan kujerarsa to sai dai ɗayan ɓangaren hukumar a ƙarƙashin jagorancin alhashi adamu haruna hassan na yankin agadas ya sake jaddada matakin dakatar da mutumin da tuni suke kira tsohon shugaba ya zuwa wasu maganganu zuwa ga magabata wanda bai kamata ba a matsayin shi ya haka nan babba bai izgili sai yan kungiyar suka tsorata suka ce suka kirawo shi su zo su tambaye shi mene horo sai ce su bai sauraron su suwaye yanzu mu a yau mun gama haddar da president kin agadas da na zandar da na maradi da na yame da mambar guda goma na federation kwamiti daktar wannan yanzu mu shaida ma duniya abubuwa ganda ba shi bane president an hudda shi a hudde yake bai da izinin bai da izinin ya kwami. da yake mai da martani akan matakin dakatar da shi alashi abubuwa ganda ya ce yana nan daram akan kujerarsa ba su da izini su yi convocar reunion ina nan inda president na nan vice president bai da magana ba a cire ni ba a ce mini ga laihi da kai ba na uku zuwa yau ba rubuta mini ba a ce an dakanta da ni a wurin matsayi ba saboda shine ni har yanzu ina presidentin federation tuni dai aka damka ragamar hukumar ta finilit a hannun tsohon dan kokowa ali dan malam domin rikon kwarya ya kuma bayar da tabbacin cewa wannan rikicin shugabanci ba zai shafi gasar da ake shirin gudanarwa a watan disamba da yake tafe a damagaran ba har mun yi an yi kwamiti na ƙasa kuma duk inda aka ya kamata a ce na sa hannu a matsayina na firizidan mai rikon kwarya na sa hannu na ɗauki alkawali rikon kwaryan nan na sa hannu biyu da yatsa goma na tallabe ta da ikon Allah na bubbuɗe hannuwa wannan kwaryar na dan kata tangal-tangal. A wani taron aje da har yanzu ba a tsayar da ranar gudanar da shi ba ne ake sa ran tantance makomar abuba ganda in ji alhashi Adamu Haruna Hassan na reshen Agades. An rataye mutum kawai an rataye shi sai an yi taro na ƙasa gaba ɗaya shi ya ɗora shi kuma yanzu tun da abokan sun huda shi an huda shi ya fita kowa duniya sani sai dai hambararren shugaban ya ce zai gabatar da korafi gaban masu ruwa da tsaki a sha'anin wasannin motsa jiki asko suna neman kwancin hankali ko suna so su bata ko kwace na zandar ni yanzu za ni rubuta ma Kusini, tunda akwai kungiya da Kusini ya sa da zai yi magana cikin problemcin federation federation a shekarar 2010 gwamnatin jamhuriyar nijar ta rushe hukumar kokowar gargajiyar kasar da ke karkashin shugabancin abuba ganda a wancan lokaci saboda rashin gamsuwa da yadda al'amura ke gudana sai dai tsohon shugaban ya sake ɗare wannan kujera a karawar da ta haɗa shi da abdu sida a zaben da ya gudana a watan oktoban 2015 a maradi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar